Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da wannan lokaci da fatan kowa ya wuni lafiya. To bawan Allah na ji dukan abin da ka ce, to ni ba zalla bawan Allah ne mai dogaro da Allah mai takama da manzan Allah mai kamun kafa da gidan manzan Allah da ahalil baita rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da dukkanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa dole ni zan iya bambanta da kai in ba hanyar gidan nan ka nufa ba wani gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lallai kuma ina so ko da baka nufa hanyar gidan ba ka dawo ka nufa hanyar domin kuwa abin da ka faɗa ba abu ne wanda ya dace ni da ni ba amma an ka ya dace da kai falilla alhamdu ni bai dace da ni ba ka ce ina zuban muku da aji ya kamata ina turai in dinka nuna wani abu na kai turai kai ta dama kai take gabanka ni abin da ya dame ni kuma yake gabana san Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aji da kake cewa an zuban muku da aji ajin banza ajin wafi ni aji in dai ba soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a koyar a ajin ko wani abu mai amfani ba ni shirme ne ajin sannan kuma in dukiya kake takama da ita ni na ɗauki dukiya dittilinta inda in dai babu manzan Allah a cikin dukiyan nan talauci da san manzan Allah ni a wajena ya fi min wannan dukiya sannan takama ka girman gida ko mota duk girman gidan inda dai babu manzan Allah a cikin gidan ni gidan bukka ya fiye min da in zauna in so manzan Allah kuma gidan bukkan in ta gina shi da ambatan manzan Allah sallallahu alaihi ina mai baka shawara da dukkan yan uwana mazauna kasashen waje kada kuna zauna a kasashen waje abokananku su dinka wasu su dinka ba ku wasu gurɓatacciyar shawara wadda ba mai kyau ba ce ba ni za ka buɗe baki ina zuban muku da aji sakamakon wai ina postin ɗin wasu mutane wai garori bayan Allah masu faɗan la ilaha illallah ya kamata mu dinga girmama fa la ilaha illallah ba wai faɗinta a baki ba ya zama na a zuciyarka in kana faɗinta a bakinka ya zama na har cikin zuciyarka tana nan zaune da ram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana cewa zuciya tana tsatsa tamkar yadda karfe ke tsatsa ba abin da yake wanke ta sai faɗin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi don haka ni ba zalla hanyata ta daban ta haka daban in kuma da wani ma mai irin wannan hange irin naka daga yau ina mai kiranka ko ku sani duk wanda zai iya mu'amala da ni ya yi mu'amala da ni da mutanen da ya gani wanda ba zai iya mu'amala da ni ba ya fita daga sabgata. domin ni na bayan Allah ne musulmi da wanda ba musulmi ba domin kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai masoyin manzan Allah ne cikakken masoyin manzan Allah sai ka dinka kwatanta da halayen manzan Allah ɗabi'unsa ko baka kwatanta wasu duka ba ballantana ba wane mu mu yi wannan a dinga kama wasu ɗabi'u a riƙe domin tsira domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna da mutane lafiya da waɗanda suka cutar da shi da waɗanda ma suka yabe shi dama ba yabansa yake nema ba tun kafin su yabe shi allah ya yabe shi to don haka ni da kake gani na ni duk abin da ka gani tare da ni ba ni ne kai na ba allah ne ya mun haka ko ka yabe ni ko ka zage ni ko ka so ne kafin ka yi Allah ya yi min in zagi ne kafin ka zaga tashi kai wasu sun zaga don haka ina mai ba mu shawara 'yan uwana mazauna ƙasashen waje kada a sa muku girman kai saboda wani abu da bai kai yaka ba duniya ba gidan zama ba ce a ƙarshe ina mai kira a gare mu mu riƙe Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah don tsarkin mulkinka ka gyara zakatan mu tsakaninmu da kai assalatu wassalamu alaika ya ɗariƙar hubbi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam